الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد يدينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا مروج في سلكيا قام يوم الشاب يبدو وتردد في عن صلى الله عليه وسلم في ليلة نبي حدود أربعين كما يوم أشهر حدود وتنقفوا ميلادية تنبيل ترى ومن المسلات سلام بيتان أبغتا جامع الشيخ الحق السلفي رحمة الله عليه ومن في قبل كرعتم حديث نماط وماط وشمعيت أكسابا اللي تابه التجريب الصريح لأحاديث الجانب الصحيح ناب الضمانه الألامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه قلنا شيء جزء محدث هنا عشرين دبقي بإذن الله muna cikin kitabun imani za mu tashi babu ziyadatin imani imani wani tsani babu da ke bayani a kan imani yana da kuma yana raguwa wannan wata rabiya ce wato matsala ce da take da tsaddiya wadda aka samu wasu daga cikin yan bid'a aka zarrabe suka kauce ma daidai akwai waɗanda suke ganin cewa imani baya ƙaruwa baya raguwa domin su a wajensu imani kawai mujarradu al-ikrami bil lisan su a wajensu imani kai abinda mutum ya faɗi da bakin aka samu daga cikin akwai waɗanda ake ce musu al-murji'a sannan aka samu wasu da ake ce musu al-kullabiyya wato bajiyan muhammadu bin kullab wanda wani bangare ne daga cikin kungiyar almurji adin asali wanda su a wajen su kawai imani shine mutum ya kubta la ilaha illallah da baki idan ya kubta la ilaha illallah da baki to duk abin da kuma ya dama ya je ya aikata imanin tunanin cikakke kamar imanin abubakar radiyallahu anhu kai wasu daga cikin su ma sukan ce imanin su daidai ke da zama lafiya ce imaninsu daidai yake inda za a auna imaninsu da imanin mala'ika jibrilu su daidai yake wannan kungiya ta samu zane ta bata ta kauce ma daidai shi ya sa magabata suka yi rubuce-rubuce akan wannan matsalar suka tabbatar da cewa al'imanu ya zidu wa yankus ya zidu bi ta'atar rahmani wa yankus bi ta'atar shaitani imani yana da duwa kuma yana rabuwa yana da duwa ne bi ta'atin rahmani idan aka yi ma Allah biyayya yi ma Allah biyayya wannan na jawo imanin mutum ya dace sannan saba ma Allah madaukakin sarki da bin shedan shi kuma yana ja imanin mutum ya tawaye ya kasa shi ne suke ganin malamai su shigar da wannan a cikin littafansu akwai malaman da sun girma a limamin bukari da suka yi rubuce-rubuce a kan al'ima kamar al'imam alkafin zuwa sallam abu ubaidi rahmatullahi alaihi yana da littafin da ya rubuta a kan al'ima a ciki ya tattauna kan wannan matsalar ya yi fasali ko baji da ke bayani a kan da imani da kuma rabuwarsa ya kuma yi ma waccan kungiyar raji yake ganin cewa imani wani abu ne da yake cikakke kawai idan mutum ya faɗi la'ila illallah shi ke suna da shubuhohi da suke kafa dalilai da su daga cikin shubuhohinsu suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yake yi masa habbansa a farkon musulunci suna cewa yana ce musu qulu la ilaha illallah tuflih qulu la ilaha illallah tuflih ku ce la ilaha illallah za ku shiga aljanna malamai suka musu rajin suka ce a lokacin abin da ake bukatar kenan musulunci ya sauka a matsayin wani abu mai kamar jariri yanka girma yanka girma yanka girma yanka girma har ya cika kamar yadda ɗan adam yake cika hatta idza balagha ashuddahu wa balaga 40 sana bulughul ashuddi mutum ya kai shekara arba'in to halittarsa za ta kashe to haka musulunci ya fara a wannan matakin musulunci yana ɗan jariri abinda ake bukata shine mujarradun ikrari bil lisan mutum kawai ya ce la ilaha illallah domin lokacin babu cewa yi sallah babu cewa ai iyaye biyayya giya ba haramun ba ce a hankali a hankali aka yi ɗiban mutane ana saukar da musuluncin nan hukunci hukunci hukunci hukunci a lokacin da hukuncin musulunci ya cika gaba daya to daga wannan lokacin duk wanda ya zama zai shiga musulunci to ana neman shi dukkan ayyukan musulunci ya zama ya aiwatar da su idan mutum ya samu dama aiwatar da ayyukan musulunci duka to ya zama ne cikakken imani idan ko ya kasance yana da tawaya a wani bangare to ya samu tawaya a imaninsa gwaggwadon wannan tawaya da ya samu ta aiki ke zan musulunci ya kunshi ababe guda uku i'tiqadun bil jana amalun bil arkan iqrarun bil lisan ya zama mutum ya kudurta a zuciya tsakanin shi da Allah abin da ake ce ma aqida a zuciyarsa ya tabbatar da duk akamun imanin nan ya kudirce su a cikin zuciyarsa wanda wannan hukunci ne tsakanin mutum da ubangijinsa sannan kuma ya furta da baki shi yasa idan mutum ya zo zai shiga musulunci abin da ake furta masa shine ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya furta da baki sannan kuma gaɓoɓinsa su aiwatar ya zama ya sallah da gafarsa ya zakka da gafarsa ya je ya aikin hajji da gafarsa ya biyayya ga iyayensa da gabobinsa sannan kuma ya nisanci aiwatar da ababen da Allah yake fushi da mutum in ya aikata su da gabobinsa to sai ya zama kamilin iman shi yasa sa mu suka ce in an tambaye ka an ce hal anta mu'min to kai istisnai kai mu'mini ne sai ka ce insha Allah amma ina aka ce a an ta muslim sai ka ce ana muslim kai musulmi ne ne eh, ni musulmi ne domin musulunci na tabbata ne ta hanyar ikirari da baki wanda ya shekara ɗari yana kafirci da zai zo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya da musulunci amma shin imaninsa ya zama daidai da na kowa a sai ya yi ayyuka sannan sai ya zama da cikakken imani idan bai yi wasu ayyuka ba ko yana aikata wasu nau'ukan sabo to yana nan ba da cikakken imani ba amma yana cikin da'ira ta musulunci mun gane wannan ita ce ƙa'ida ce matsala ce tsohuwa da akwai da shi yasa za ka ga duk littafin aƙida in ka bude littafin da aka rubuta shi akan manhajin ahlus sunna wal jama'a to za ka ga sun ɗauko wannan matsala suna tattaunawa a kanta wato ziyarar ziyaratul imani wa nuqsanu ko qadiyatu ziyaratul imani wa nuqsanihi mas'alar da ke bayani akan daɗuwar imani ko kuma rabuwarsa to shi sa Imam Bukhari ya kawo ta a nan a cikin kitabun iman a cikin sahihinsa to shine babu ziyaratul imani wa nuqsanihi babin da zai yi bayani akan imani na daɗuwa kuma imani na samun tawaya ya rabu عن عنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير an samu wannan hadisi daga Anas radiyallahu anhu sai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina kuma khadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai daga cikin masu yawan hadisi a cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan karshe-karshen sahabbai da suka rasu Anas radiyallahu anhu ya rasu a Basra malaman sira suna cewa akhir man tufiya bil Basra Anas ibn Malik هذا الشيء ne ƙarshen sahabin da ya rasu الله mata annabi sallallahu alaihi wasallam يا masa الدعاء ya النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طول عمره وأقصر رياله وبارك في ماله ألا تطيعه تعيوس ألا تباش إعياد الذرية ما سيوا أن يا ألا ملك في تباشي ساعة البركة عن ana tarbi Allah wa an sai da ya shekara ɗaya wasu suna cewa da duniya ya rasu wasu ce ya rasu shekara ta ɗari da ta bayan hijira a nufin sallallahu alaihi wasallam wasu suna cewa ɗari da goma wasu suna cewa ɗari da takwas sannan da hannunsa sai da ya rufe ɗaya da jikoki da aka yi wata annoba a basar sai da ya rufe tsakanin 'ya'yansa da jikokinsa da kansa ɗari da ashirin wanda ba suka mutu wanda wanda suke da rai sannan ya ce gonar ta sai da ta zama sau biyu take ba da amfani a shekara gonar ta saboda wannan addu'ar da annabi sama ya masa kaga kaga haka to ce an annabi sallallahu alaihi wasallam kana daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju min an-nar man qala la ilaha illa allah zai fita daga wuta bayan duk an gama shiga wuta cikin waɗanda ba za su dawwama a wuta ba to hadda man kana man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn sha'iratin min khal sannan kuma a cikin zuciyarsa akwai gwagwajen ƙwayar sha'ir na alkhairi ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله من زيد سدد وشب زيد وما أسكم تبع من قال لا إله إلا الله وليس لا إله إلا الله وفي قلبه وطن برة من خير أسكم تيسع في قاية وغنم قاية بر الكمع من من خير لا الخير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله sannan zai fita daga wuta ba zai goma a cikin wutar jahannama ba man kada la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah sannan wa fi qalbihi wadnu tarratin min khayr cikin zuciyarsa akwai ƙwayar zarra ta alkhairi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi malaman hadisi suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abubuwan kamar haka abu na farko yana nuna imani hawa hawa ne sha'ir ta fi bur bur ta fi zarra sha'ir an ce kun kara ɗaya ke kamar ka ce kamar ka ce nakhlatin sai a ce nakhlun ko a ce tamratun sai a ce tamru balarabe yana da wani abu da yake ce masa ismul jins idan abu na da yawa sai ya gane shi ya ba shi suna kamar yadda bature ke cewa uncountable ko to uncountable abu to balarabe yakan haɗe shi sai ya ba shi suna ɗaya dabino dabino da yawa busasshe sai balarabe sai ce mishi sai ce masa tamurun in ka ji balaga da ya ce tan muhun to da ne da yawa ke nan kila buhu goma kila buhu dubu kila buhu dubai sai ce tan muhun amma idan ya ce tan marakun to yana da kwayar dalilin gani haka idan ya ce maka nakhlakun to shi ma wani zubin ya ka ɗauke shi a matsayin bishiyar dalilin wani zubin kuma yana nufin dabino kwara ɗaya amma ɗanye nakulun kuma ɗanyen dabino mai tarin yawa wanda bai bushe ba kun gane to haka idan ya ce sha'irun babu taku to yana nuna sha'ir da yawa sha'ir wani jinsi ne na alkaf kusan yanzu ba sa cin sa abincin dabbobi suke yi kaji da da sauran dabbobi suke musu amma dai asali alkama ce لك الشعيرة القمح نوم إلى الكرم تنا بجرمة وحاجة تاكل سي برة برة كما الكرم سي أما وسبة كي وسبة يد كسن جنس شنكافة وتا شنكافة تاكل تجرمة هكا ما سرعة وتا تاكل تجرمة تو كون عدد سي برة كون بارا إيكينا الكرم بارا amma idan aka ce gurgun to alkama da yawa ce nan mun gane to sha'ira ta fi ne ta fi gurra to sai na kuma sai ce ne zarra an samu wasu daga cikin malamai da suke riwaya suka ce zuwa zuwa zuwa na nufin mataha to amma siyasin hadisin baya dacewa da wannan lamarin domin manzan sama ya sama ne sai ya kasa sha'ira ta fi burra to sai zarra zarra kamar yadda aka sha faɗa mana ita ce kwaya da ta fi kowace kwaya ɗan kanta daga cikin maganganun da malamai suka gudu a game da ma'anar zarra da kake jin Allah yana faɗi ita inna Allah la yazlimu mithqala zarra wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to raɗin ɗin nan shine sai suka ce irin ƙwayen nan da ake ganin su suna wucewa wanda ake cewa 'ya'yan rana mun gane ko rana ta fito aka ana hanguwa can ta ta windo sai ta wani abu haka ya zuya wuce haka in ka ce za a kama ko ka zama dolo ko ba za a iya kama ku, ƙwayar ƙwara ɗaya ita da suke ce mata zarra ko sai ba zai sama ya rattaba abin ya tsara ya ce duk mutumin da ya faɗi la'ilaha illallah sannan ya zama a cikin zuciyarsa akwai kwayar shari'a ta alhairi wasu malamai suka fassara khair nan an imani imani a zuciyarsa ya kudurta haka sai ya mutu misali a ce ya musulunta bai samu damar aikata wani aiki ba sai ya mutu to in aka shiga ko da Allah ya sa shi a wuta to za a fitar da shi gwaggwadon wannan ƙwayar da yake da ita ta sha'ira a cikin imani haka wanda ya kasance zuciyarsa akwai ƙwayar gurra ta imani to shi ma haka haka wanda ya kasance a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra ta imani shi ma ba zai domin wani hadisin ya farko kai nan da imani يخرج من الماء من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال خردله من ايمان هذا من خير من ايمان اليتيم ينا ده نفي مي ايكي اما سي بي سامو دامه يين ايكي والله قد وفي سكي بدي بشي وما ابو تبع وانا ابو ده فكو ده منو سنه بياني تيكي ايماني اشي هوا هواني ينزو ولن تقو ودن ابو شيسا da ya samu yi aiki ku imaninsa zai da imaninsa zai da imaninsa zai da kaga wancan imanin na farko ya fi na biyu imanin na biyu ya fi na uku domin wanda ya zashi ya kai matsayin kwaye Shakira sha'ira kuma mun ce ta fi burra to kaga ya fi mai burra ce shi ko mai burra burra ta ci ne ta ci zarra girma kenan imanin shi ya fi na wannan ashe imani aji aji hawa hawa ne abin da ke daɗa imani shine ayyukan alkhairi da mutum yake yawan aikata sannan abin da ke tauye imani imanin mutum ya kasa shi kuma shine saba ma Allah madaukakin sarki da nisantar ababen da Allah madaukakin sarki ya umarta a yi wannan shine yake jawo imanin mutum ya kasa abu na biyu da hadisin nan yake tabbatarwa shine yana tabbatar da cewa annal mu'mina la ya'budu illa khilafan lil mu'tazilati wal khawarij hadisin yana tabbatar mana da cewa duk mutumin da ya mutu yana da imani ba zai dawo ma wuta ba akwai ceto a musulunci Allah madaukakin sarki zai cece shi ta hanyar masu ceto sai ya shigar da shi aljanna bayan ya fitar da shi daga wuta wannan aqidar ita ce aqidar ahlus sunna jama'a ita ce aqidar da annabi sama yake kyanta sahabban su suka tashi a kanta sannan kuma tabi'ai suka taso a kanta su sannan atba'u tabi'in al-qurun al-thalath al-mufaddala qarnulan nan guda uku masu daraja wanda annabi sama ya musu da shaida cewa na alkhairi ne su akan wannan aqidar take amma an samu kungiyoyi guda biyu sun canza wanda suka lalace suka taɓarɓare suka taɓa wa wannan aƙida su ne mu'tazila da hawari wanda mun sha batun su a nan mu'tazila suka ce tun a duniya suka ce duk mutumin da ya saban Allah a duniya mutum sai ya zina ko ya ƙarya ko ya sha giya ko ya yi ko ya aikata wani saban Allah to su a wajen su ba musulmi ba ne shi ba musulmi ba ne shi kar ne ne kafiri ne suka ce eh, to ba za mu kira shi da sunan kafiri ba amma dai yana tsakanin musulmi yana tsakanin kafirai shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba ya ka to mun ji hukuncin da kuka ba shi a duniya idan aka tashi ranar gobe alkiyama ina zai je suka ce wuta zai ko me zai yi a wuta zai fito daga wutan nan ya shiga da ke ba shi ba fita har abada zai dawwama a wutar nan tare da amanu da ƙarunu da fir'aun da shi kaji na amfanin ba ba rai sun sauƙaƙa masa su a ganin su hukuncin duniya suka ce ba za ka kira shi da kafin ba amma kuma ba musulmi ba ne amma aka je lahira sa ɗaya da Allah duk wani arne da ka sani arne ne to matsayinsa ɗaya ne su ko khawarijawa da ma su fi tsanani sai suka ce tun a duniya sunan sha'ari in yana yin karya a wajen khawarij to ya fita musulunci ba musulmi ba ne shi su da zunubi fara ɗaya mutum ya aikata shi su ya karfiru da musulmi ba mafi ma'asi suna kafarta musulmi ne ya aikata sabo sannan kuma tun da sun yanke masa hukunci sun ce arne ne can a duniya to ya kake tsammanin an je lafiya sai ka tambaye hukunci shi hukuncin shi a wajen su shine kafari wuta zai shiga in ya shiga wuta kuma ba zai fita ba khaliyan mukhallada har abada ba zai fito wannan aƙida ce da su saba ma aqida ahlus sunna wani jamaa mutumin da ke saba ma Allah yana nan a matsayin yana da mutlaqul iman amma ba yi da al-imanul mutlaq mutlaqul iman za a tafi za a ce aka ce ina mun mulai za ta sha ciki ko da yana saba ma Allah yana saba ma Allah amma aka ce ina mun mulai to hajjar shi a ciki shi yasa da ka dace ya ayyuhal ladina amanu to yana ciki annabi sallallahu Allah madaukakin sarki zai kira masu cin riba da ne ya kira su da ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kace ne wa zaru ma baqiya min riba ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa masu sabarwa ne ba ake magana a su amma sai aka kira su da sunan imani shi ne da malaman musu ke masa mutlaqul iman amma ne su da su masu taɓo ne ba su da al'imanin mutu ba su da cikakken imani imanin su tawayayye ne gwagwadon saban da suke ina zuwa kunci wannan yaran ya fito dili ko ko da ka imani akwai abin da ake mutu mutlaqul imani akwai abin da ake kira al-iman mutlaq iman idan aka ce ana kiran masu imani to har da musulmai masu sabon Allah da sun shiga ciki amma idan ana magana akan al-iman mutlaq yankakken imani to ne sabon Allah imanin sa ba yankakke bane tauyayye ne ba cikakken imani yake da shi ba mun gane to haka aka tarbiyyar mutane har imanin su hankali hankali ayyukan addini gwagwadon mutum yadda yake riko da addini gwagwadon yadda imanin sa yake cika Allah ya cika mana imani shi ne abin da hadisin yake da shi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ثاني خلفاء ثاني خلفاء الراشدين كو نجي لشيخ الخلفاء الأربعة سيدنا عمر wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da ilimi ya masa shaida ta imani cewa imanin ta cikakke ne rigar kowa a manzan sama ya ga rigar wasu wannan rigar shi bata wuce iya ba wata nonuwan ta kawai ta rufe masa ya sa riga haka kawai iya nan ta rufe masa wani ta kashi ta kawo ci wani ta rufe masa al'awarsa wani rigar shi ta kai masa gwiwa amma sai na umar rigar shi ta kai haka ya aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa awwaltaha ai kaifa awwalta tilka ru'ya ya ka fassara wannan mafarkin qala al-iman yace imani imani sai na umar cikakke to أن رجلا من اليهود قال له wani mutum da cikin yahudawa ya ce ma ya ce ma sayyidina umar radiyallahu anhu a wata riwaya imam musaddad malamin imam al-bukhari sarraha bi anna ar-rajul al-yahudi huwa ka'b al-ahbar ka'b al-ahbar ne ne da sayyidina umar radiyallahu anhu ka'b al-ahbar ne al-tim khadram ya rayu da annabi sallama amma bai musulunta ba sai bayan rasuwa annabi sallama sai bayan masu sama yaran sannan Allah ya masa kyauta ta musulunci saboda haka shi muhammara ne ne ba ta ba ne wani tabi'i ne shi kanin sahabbai ne amma wani tabi'a ne idan aka zo ya shi yace zai shiga cikin sahabbai zai ce a a tsayana kai ba ka haɗu da abin sama amma Allah bai azurta ka da imani da shi ba lokacin da kake da rai to daga ba ka da sharafi kwara ɗaya ta samu sharaɗi ɗaya ba sharaɗin Haji, ya mutum ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam imani da shi kuma ya mutu yana musulunci to kai yanzu ka rasa sharaɗi ɗaya ka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma baka yi imani da shi lokacin rayuwarsa to da ba za a ce ba sahabi ba idan na koma wajen tabi'ai shi kuma sai ce ma tabi'ai na ji ku sai saboda ne sai ni na zaga manzo Allah sallallahu alaihi sun su gan amma an ta da ta matsayin mu lokaci ne muka yi imani da annabi sallallahu to shi ne shine mukhadara ne to tabul ahbab ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai azurta shi da imani da shi ba sai baya a koma zai saba da shekaru to shine yazo wajen sayyidina Umar a lokacin sayyidina Umar yana khalifa yace ya amiral mu'minina ya kai sarkin musulmi ya fi kitabikum takrahuna akwai